haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc masu saurari assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar lahadi zara aminu fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida. sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kawo muku ra'ayoyin mutane akan 'yan jarida da yadda suke gudanar da aikinsu da kuma bangarorin da ya kamata su kara kaimi a kai a wannan yanayi na yaduwar annobar cutar coronavirus wadda ta zama ruwan dare gama duniya. Assalamu uh, alaikum sunana Jibril Baffa Yola mai Yola. Uh, a gaskiya ne ra'ayina a game da eh, yadda 'yan jarida suke gudanar da ayyukansu wajen wayewa da mutane kai akan wannan al'amari da duniya ta samu kanta a ciki na ciwon covid-19 wato ciwo na coronavirus da ya sha kan duniya a yanzu a iya fahimta ta eh, idan ka cire ma'aikatan lafiya likitoci da ma'aikatan jiya da nurses Eh, ya suke ba da matukar gudunmawarsu a wannan kula da masu wannan ciwo to gaskiya 'yan jarida suna da muhimmiyar rawa da za su taka ko da suke takawa akan wannan al'amari saboda aksar mutane eh, ba zuwa suke wajen da ciwon yake akwai ba ko asibiti ko gudana ake gudanar da taimakon gaggawa mafi yawanmu daga gida muke samun labarai daga bbc ko daga voice of america ko daga tvc kamar mu a nan najeriya ko channels tv ko nta news ko dai duka wasu eh, tashoshin watsa labarai mai 8b na gidan rediyo ne ko na eh, television to gaskiya daga nan mafi aksarin bayanai suke fitowa kuma muna da yaƙini da kyautata zaton cewa 'yan jarida sai sun tace tabbas akwai tabbaci akan labari kafin su yada shi saɓanin wannan social media da ake ta kokarin yaƙi da fake news nan da ake ta faɗa wanda yake razana mutane yake daɗa firgita mu gaba ɗayan mu so yan jarida mai suna aiki iya kokarin su kuma muhimmin aiki ne ake cewa wanda suke a front line ni a waje na suma heroes ne duk abin da muke sani su suke zuwa su dauko bayanai su gabatar mana har mu gani kuma mu ji ubangiji allah ya kare mu daga wannan cuta ya fitar da duniya daga wannan al'amari da ka samu kanta sannan mun jiyo ta bakin wasu da suke aikin jarida ga kuma yadda suka yi mana ƙarin bayani a kan irin matsalolin da ƙalubalen da suke fuskanta. Assalamu alaikum sunana Samira Sa'ad Zakirai ɗaya daga cikin ma'aikatan Freedom Radio Kano. Ina aiki da sashen shirye-shirye na Freedom Radio ɗin. To a gaskiya ɗaya daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta a wannan yanayi na annobar coronavirus game da shirye shiryen mu shine a da kana fita ka nemo report ko vox pop ka saka a cikin program ɗinka kuma ka je ka interview da hukumomi ko asibiti ko wasu hukumomi wanda abin da program din na kai shafa. To yanzu babban kalubalen da muke fuskanta shine yawancin hukumomin a rufe suke an ba da hutu. So duk topic ɗin da ka ɗauko za ka tattauna akan shiri, shirin baya cika saboda babu masu ruwa da tsaki da za su yi maka bayani a cikin shirin saboda duk kowa ya tafi hutu yana gida sannan abu na biyu an ce mana a gurin aikin mu kar ka gayyato mutum ka zo ku tattauna da shi saboda gudun kamuwa da wannan cuta ta coronavirus saboda haka duk wasu shirye-shirye da muke yi mu kadai zami sannan bugu da ƙari wasu shirye-shiryen ma an ce a bar su har sai komai ya daidaita sannan za a da a ci gaba da yi saboda ba zai yi shirin a yi shi babu mutane ba su kuma mutanen an ce a daga kafa zuwa wani lokaci sannan a gayyace su su zo a ci gaba da yadda ake yi a takaice dai ba mu da guest din da za mu interview da su babu hukumomi da za su zo su shiga cikin shirin sannan kai ma kana jin tsoron ka fita kan hanya kai vox pop da mutum baka san waye shi ba saboda haka yanzu programs ɗin mu dulami muke idan ta kama ma repeat muke sassakawa wato maimaici haka shugabannin gidan suka gaya mana to wa'annan su ne kaɗan daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta a halin yanzu game da wannan ciwo na covid-19 abubakar tijjani rabiu da ke aiki a sashen labarai da al'amarin yau da kullum na tashar freedom radio da ke kano ina aiki ne a bangaren wato translation na labarai wato bangaren fassara kenan kuma haka ina gabatar da wato program na sport harkokin wasanni yawanci labaran babu su duba da cewar yanzu duk idan ka shiga inda muke zuwa mu ɗauko labarai za ga za ki ga duk labarai ne da ya shafi harkar covid-19 covid-19 to ko da yaushe kana zuwa kana so ka samu wasu labarurruka to gaskiya muna fama da kalubale sosai za ki ga a yanayin labaran mu da muka jera su za ki ga sai ki ga labarai kusan guda goma goma sha gaba ɗaya labarai guda ɗaya ne suke magana wato labaran covid-19 wannan yana da nasaba da rufe duk wuraren tarika da gwamnati ta yi tunda dama anan da shugaban kasa ko gwamna ko kuma ma'aikata kaza da ma'aikata kaza za su taro game da bunƙasa rayuwar al'umma ko kuma bunƙasa harkokin tattalin arziki to rashin wannan abubuwan gaskiya an samu kalubale sosai sai dai duk labaran da za a yanzu ba zai wuce labari na covid-19 ba na biyu kuma ina bangaren harkokin gabatar da harkokin wasanni a yanzu samun labarin wasanni na mana wahala sosai duba da cewa ko da anan kano gaba daya gwamnatin jihar kano ta rufe gidayen wasanni da ake gabatar da harkokin wasanni haka a duniya ma gaba daya a rufe harkokin wasanni gaba daya to idan ka zo zaka ɗauki labarin wasanni wanda zaka gabatarwa da masu sauraro zaka sha wahala kafin ka samu labari guda daya wanda zai bayanin wani abu tun da gaba daya su kansu yan wasan suna can an killace su suna guri guda ba a harkokin wasannin yadda ya kamata to gaskiya a bangaren harkokin wasanni muna samun kalubale sosai a da sai ki ga labarai su suke maka kana yaji labari sai ka samu labari sama da guda goma amma yanzu zai wahala samu labari guda daya zuwa biyu wanda za ka ga labari ne mai kyau sosai da za ka gabatar da mai tsaro sai dai ka labarin cewar dan wasa kaza ya ba da gudunmawar kuɗi kaza don yaƙi da cutar corona kungiya kaza ta ba da gudunmawa kaza don yaƙi da cutar corona dan wasa ya je an bai an gwada shi yana dauki da ita cutar corona to gaskiya muna son kalubale sosai a bangaren harkokin wasanni na uku kuma a bangaren da ya shafi kamar harkoki na fita ka ka ɗauko labarai da ke ina fita ina zuwa ɗauko labarai to nan ma haka idan ka fita babu inda za ka je ka samu labarai duba da gaida na gaya miki da fari cewa duk wuraren da ake Taruka inda ake zuwa a samo labari babu shi idan kuma wani abu ne ma ya faru kana buƙatar za ka yi balansin abinda ake ce balansin kenan to ma'aikata da za ka je ka yi balansin kan wannan labari to a kulle take shi kan shi wanda za ka je ka yi balansin da shi wato ya fi kuma killace kansa ba zai zo saurare ka ba duba da cewar ba sa son mutane su dinga zuwa kusa da su kamar yadda misali a harka na crime kamar yanzu misali a harka ta crime kenan harka ta insecurity ko kuma harka ta rashin tsaro bangaren da ya shafi harkar police kenan 'yan sanda to yanzu ita rundunar 'yan sandan jihar kano ta ba da sanarwar cewa idan kana bukatar za ka yi magana da ita to sai dai abin da ya zama dole sai dai kai kira wasu a waya ko kuma sai dai laifin da ya zama dole za a zuwa a same su wannan ana fama da kalubale sosai a wannan bangare. sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwa shirin ni zahar Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimakin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. matsalar abin abu ne wanda ba wanda ya gane kanta kuma gaga wannan irin wannan yaki ba wace yaki ne wanda irin fito na fito da ake yi tsakanin soja da soja ba ne gaskiya gwamnatin tarayya ba ta yakan wannan al'amarin da gaske wannan shine babban abin da yake haifar da wannan abin ya gagara karewa To jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da mu da ko a wani sabon shiri na tsaka mawuya. Duk da yake mun yi shekaru muna magana game da matsalar rashin tsaro musamman wacce ta shafi Boko Haram. Abin mamaki shine cewa wannan shiri ne shine shirin farko da za mu gabatar daga Maiduguri a jihar borno najeriya wacce ita ce a wato asalin samu wannan matsala ta boko haram nan ne mazaunin shugabanninta daga nan ta samu tarihi da sauransu to amma wannan ne karo na farko da mu ji daga su kansu mutanen cikin maiduguri a dangane da wannan matsalar da kuma bambancin ra'ayoyi da suke da shi game da sassalata da yadda take gudana da kokarin da ake na shawukanta da kuma matakan da hukumomi ke dauka na tunkararta. yau wakilinmu da ke can maiduguri din wato haruna dauda ne ya haɗa hancin mutane guda biyu da suke da masaniya sosai game da wannan al'amari din kuma za mu barko yanzu yanzu nan ya gabatar muku da mutane din amma muna son mu ga muku cewa yau daga cikin abubuwan da za mu ji za su haɗa da ta fuskar ita gwamnatin borno din wasu daga cikin dalilan da suka sa har yanzu aka kasa kawo ƙarshen wannan matsala ta boko haram ɗin. sannan kuma duk da cewa aksarin manyan kusoshi mukarraban shugaban najeriya muhammadu buhari da ke wato da alaka da harkar tsaro duk daga wannan fanni na sashen arewa maso gabacin najeriya din suka fito za mu ji tasirinsu a kokarin kawo ƙarshen wannan matsala ba ta da bata lokaci ba ga haruna dauda da bakinsa. assalamu alaikum masu sauraro wannan shi na tsakan mai wuya dai ya gayyato kwamishinan ma'aikatar yatsa labarai da al'adun cikin gida na jihar borno wato honorable babakur abba jatau da kuma malam adamu dan borno wani da ke lura da al'amuran yau da kullum ciki hada bibiyan yadda al'amuran tsaro ke gudana a shiyar arewa maso gabacin najeriya don tattauna irin matsalolin da ake fuskanta da kuma neman mafita game da irin yadda ake ci gaba da samun hare-hare a wato na 'yan kungiyar boko haram a wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya musamman a jihar borno inda wannan lamari ya fi kamari malamai ina muku barka da zuwa yauwa zan fara da kwamishinan yada labarai da al'adun cikin gida wato honorable babakura abujato za mu fama ne game da matsalan tsaro da ya addabi wannan jiha kusan shekaru goma sha ɗaya da ake fama da shi haka bai kawo ƙarshe ba duk da cewa gwamnatin jiha tana ba da nata gudumawa ita kuma jami'an soja suna ba da nasu eh, iya nasu kokari ah, a ranka da ganin ka menene kake gani yake sa wannan abu har yanzu yake kawo ƙarshe da wannan jiha wato matsalar abin abu ne wanda ba wanda ya gane kanta kuma kaga wannan irin wannan yaki ba wace yaki ne wanda irin fito na fito da ake yi tsakanin soja da soja ba ne wannan yaki ce wato ta zo ta haɗu da wasu irin dabarun yaki na sunkuru su abokan gaban ba a san su ba ba a ganin su kuma ba su da uniform ba su da alama ba kamar soja ba ne wanda dole sai ya sa uniform dole sai motan shi da namban shi dole inda zai fita da dole ne kawai ya fita a shirye kuma an san cewa yana kan yana kan shiri to wayannan mutane kuma ba mutane ne wanda an san gashi nan inda suke ba kawai za su ji dai kawai sun fito kuma baya ga haka akwai abubuwa guda biyu akwai terrorism akwai kuma insurgency to duk dai wani abu wanda yana tattare da abin da ake kiran shi wato canja kwakwalwa ko ko akida ko kuwa indoctrination kaga duk mutum wanda ya kama wannan abin ya cewa wannan fa abin da nake yi dinnan shine gaskiya kuma na san cewa wannan ita ce hanya daya tilo wanda idan na samu nasara to in ban samu nasara ba zan samu yardan ubangiji to wannan abin yana da wuya a shawo kan shi dole sai an hada abu biyu da dole kamar yadda an same su an sha kansu sun shiga wannan a dalilin eh, bayanai kasidu da kuma eh, karantarwa dole za a sake amfani da wannan hanyar a ganar da su cewa wannan abin da suke yi fa ba daidai ba ne kuma kaga zubar da jinin al'umma allah ya ce idan mutum ya kashe mutum daya tamkar ya kashe kamar um, uh, al'ummar da suke cikin duniya gabaki daya idan kuma ka saving mutum daya ran ka cetar da ran mutum daya kuma ka cetar da duk al'ummar da suke doron kasa to saboda haka abu ne mai wuya so abinda za a yi dole sai a hada da rokon allah kana kuma a ringa uh, wa'azantar da su domin su gane don dukkanmu ba wai uh, mun zo daga wata planet ne daban ba wani duniya daban ba hmm. dukkan mun tashi a nan a eh, najeriya muke da ma najeriya muke yare mu daya addini mu daya you know kabilu mu daya so saboda haka banga alama ya muna cikin wannan hayaniya har zuwa shekaru ɗaya goma sha ɗaya ba. to bari dawo gare ka mala da dan borno ganin cewa kamar da shi kwamishina ce shekara goma sha ɗaya na fama da wannan matsala sai ina ne kake ganin wannan abin ya ci kawo ƙarshe. gaskiya gwamnatin tarayya ba ta yakan wannan al'amarin da gaske wannan shine babban abin da yake haifar da wannan abin ya gagara karewa Me ne dalilin ka faɗin haka a dalili shine gaskiya waɗannan mutanen fa ba mala'iku bane ba aljanu bane mutane ne kamar mu shi kwamishina ya tabbatar da babu wata karamar hukuma wanda ba ta karkashin shugabanci na wani ka kama daga kan lawan ko bulama ko aja da sauransu akan san cewa ga su suna guri kaza akan iya sani amma ba a iya zuwa a zo a yake su wannan shine sakacin da ya sa har yanzu wannan abin ya ki karewa an mun duba ai muna da ci gaban da ya kamata a ce yanzu ko da ta jiragen sama ne ko da ta kasan ne a ce an samu cikakken bayani game da inda suke amma har yanzu in na fahimci maganar kwamishina fa yana kokarin cewa ba a ma san a inda suke ba wanda kuma kusan kullum gaskiya ana fito da rahotanni ga su suna guri kaza ga su suna guri kaza kwamishina zai zama shaida yau in ka tsallaka bayan jiddari polo duk wani wanda ka gani yana rayuwa a gurin zaka samu mai wannan akidan ne mu bar ma maganan wai mun je jeji sosai so saboda haka ina so kwamishina ya sake bude tunaninsa har yanzu ya fahimci inda wayannan mutanen suka dosa gaskiya har yanzu sanannu ne an san su gwamnatin tarayya ba ta yakan su da gaske ne wannan shine gaskiya babban kwamishina ka ji abin da malam ya ce kamar waɗannan sanannu ne kamar duk da cewa ya faɗi gwamnatin tarayya ne ya kace kallon abin a to inda tun da sanannu ne to yanzu ya rage galuma ka san irin wannan abun in ta tashi ba zai yi gwamnati ta kadai ta yake su ba dole gwamnati ta yi ta samu bayanai sirri cikakke inda suke yadda suke to da wannan za a yi a shakan maganansa da ya faɗa cewa wayana mutane an san su ga inda suke ga inda suke to inda lalle gaskiya ne in an san cewa Ga shi nan haka din ne abin yake to mutanen da suke zama a wurin ba su yi wa gwamnati adalci ba ko kuwa ko gwamnatin karan kanta kana gani ko yaushe dai ba abin da ba kamar particularly gwamnatin namu na jihar borno wannan daga baya ga jami'an tsaro wanda muke da su ta kasa soja police ss navy migration custom da muka sani da ake kiran su operation lafiya dole to baya ga haka kuma ai a gwamnatin borno karan kanta ta zo ta kawo Ah, kamar su vigilante kamar su hunters kamar su civilian jtf you know wannan mutane duk suna tare da wannan sojojin da, suke wannan yakin inda da gaske dai maganan da dan borno ya faɗa da gaske yake ko ba ka ba to ya kamata in ma su sojojin ba su so su yi wannan abin ina jin ah, ya kamata mutanen da sun san da inda suke din sai su su bada su bada ah, bayanai a inda suke ko baka ba so in an ba da bayanai kuma ba su zo sun yi ba daga nan ne za mu tabbatar cewa yes lalle lalle eh, gwamnatin tarayya ba ta da niyan eh, gama wannan abin amma in ba ba wai an bayar ba ba wai sun sani ba ko ba ba hmm. kuma a cikin su akwai mutane mu ba wanda su ba soja ba ba police ba amma su ne da kansu suka sa kansu hmm. ko ba ba sun ce za su yaki wannan abin kuma za su taimaka kuma na tabbata cewa wayannan mutanen in dai sun sani ba za su ja baya ba ba za su sa gwamnati kunya ba to abu ne dai kawai wannan abin da kawai Allah kawai Allah ya kawo mana saukinta hmm. ah, sai dai kuma akwai abu daya abu daya da zan faɗa ah, game da wannan abin kawai ayar tambaya da zamu yi zamu ce me yasa ne ba a zuwa a same su sai dai su su zo ko ba ka ba hmm. to in dai an san inda suke za a je a same su amma idan mutum wanda ba waje ba a san mai ako na iman cewa na taba magana da wani soja yana ga min cewa ana ba su irin bayanin sirri a cewa na mutane suna nan waje kaza in sun je wajen ba a samu su to tun daga gani which means wata kila masu bada bayanin sirri ne kila suna aiki fuska biyu sai su ga musu cewa ga inda wayan mutane suke sai kuma su suke musu ba ku shirya wayan abu nan so abin da muke so duk jama'an da muke da tare da su dole ne kowa da kowa ya a tsayin daka ya ga cewa ya bada nashi iya taimako Uh, domin mu samu mu shawo kan wannan uh, eh, uh, eh, wahalar da Allah ya samu ciki. Allah cire mu. Ah, ga Adamu dan zan dawo gare ka akwai wannan in ka duba za ga kamar duk manyan hafsoshin sojoji mafi yawan su kama da babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya General Buratai da babban hafsan sojan sama na Najeriya ah, wato Sadiq Abubakar da kuma mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro a baba gana mangunu dukkan su da dai wasu ma daga cikin manyan jami'an tsaro yan arewa maso gabacin najeriya ne mene ne kake gani ke kawo tsiko na kawo karshen wannan matsala kuma wannan matsala ya fi yawaita ne a shirin arewa maso gabacin najeriya eh alhamdulillah ka san duk lokacin da aka ce mutum zai yi aiki mu yanzu ba abin da yake ba mu takaici shine ba wai dan ma kasancewansu yan gurin ba ba wannan kadai ne ma yake ba mu takaici ba ko da ba 'yan gurin ba ne a matsayin su na 'yan najeriya ya kamata a ce su rika ceton ran dan najeriya a duk inda yake to wannan ne karshen kashin farko na wannan muhala da muka fara daga maiduguri najeriya dangane da matsalar rashin tsaro a cikin wannan bangare na najeriya din idan allah ya kamu mako na gaba za mu ji wasu daga cikin dalilan da ita hukuma ko kuma gwamnatin jihar borno take bayarwa na nuna abin da take ji yasa har yanzu ba iya shawo kan wannan matsala ta boko haram din ba sannan kuma mun san cewa aksarin mukarraban shugaba bahari masu kula da harkokin tsaro wato kwamandojin sojoji da yawan su daga bangaren sashen arewa maso gabacin najeriya din suka fito wani tasiri suke da shi akan wannan al'amari sai a dakace mu mako mai zuwa yanzu kan a madadin shi wato su bakin namu shi kwamishina baba kura abba jatau da kuma abokin hirarci malam adamu dan borno sannan da shi haruna dauda da shi da muhawara din ta da grace alheri abdu da ta da muhawara din ali mustapha sakwato ne ke muku bankwana daga washington dc na huta lafiya. kuma mu na musamman a wannan makon. Ruwan saman da ake ci gaba da shatata kamar da bakin kwarya a waɗansu yankunan jamhuriyar Nijar a wannan shekara ta bana na ci gaba da haddasa ɓanna mai tarin yawa. Ko da yake Hausawa na cewa ruwa bannar ku gyaranta ya fi aibin ta yawa. A yankuna da dama na jihar Tawa kamar a garin Tawa da kansa da gundumomin birnin Kwanni da Madawa ba su sha da daɗi ba kasancewa ƙoramar majiya da aka share shekaru da dama bata kwashi ruwa ba sai gashi ta kwashe ruwa tare da mamaye gonakai lambuna da gidaje da tituna a duk wuraren da take bi a birnin kwanni babbar ɓannar da ruwan na majiya suka yi ya hada da rasuwar wani yaro a gadar ambu yayin da ruwan suka mamaye makabarcin na inda ta kai ga mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji muhammad salihu sardauna yin wannan kira da mun ka iske matsala shine kaburbura na gidan ruwan dan da sha majiya ta shiga cikin kaburbura kamar yanzu halin da ake ciki yanzu ga da a ce akwai wata gawa da ake son a kai a turbuɗe wurin ba a samu wurin da za a sashi da haka mun ka ce ku zo mu kira al'umma da wanda ka iya zuwa da wanda ka iya neman mai karhin da zai iza a zo a yi a haita tun da yake akwai ƙari can hausa ga kaburburan nan to amma akwai itatuwa ta kwasaran mada da sauransu a haita ai kokari a samu a sare itacen na a gyara wuri saboda ko da aka samu wasu da ya kamata a kai ki za akwai inda za a kansu don ga hali hali yanzu ba ka iya kan kowa don majiya na cikin wurin idan ko da mutu ya rasu ba ya ga yanzu ba a iya kan kowa wurin saboda majiya ta shiga da ja har ta fara shiga cikin sauran kaburbura shi ma magajin garin birnin kwanni dr asuman sumaila ya bi sahun sarkin na birnin kwanni an kai shekara 20 ba mu samu ruwa na majiya irin wanda suka zo bana ba hanyoyi da yawa inda majiya kamata a ce ta bi yau tsakanin shara da shibke-shibke da gidaje duka an tare man majiya hanyar ta shi yasa take nan ga hawa wuraren da ma ta taba hawa ba in kana da gawa in dai har ta wajen gidan duwan ne za a da ita to babu inda za a sata to mun san akwai wuri inda an kai kari da hausa da yake bisa tudu ne shi kenan muka ce to yana da kyau mu yi kira da duka al'umma su hito mu samu wurin na a samu a kashe itacen da a ciki saboda a samu hilin da za a sa bayan Allah waɗanda Allah zai amsa rayuwarsu tunda ba a sani ba yalla ko ma mu ne za a sawa wurin Allahu alam hanya ce ta kowa amma yana da kyau a yi tanaji yau a ce in dai ma Allah ya yi ma wani bawan Allah cikawa akwai wurin da za a sashi amma ga halin yanzu babu inda za a samu mutum wurin nan duka majiya tana nan ta mamaye burbuka dole ta kai ga jama'a hidda domin hidda gawayen bayan Allah da ke kwance cikin ruwa daga wannan halin lawali a sunana yalle ya kamata a tashi tsaye a gaggyara makabartar ga dan gaskiya a cikin wani hali dan abin gaskiya ta fadawa kabruka ta fada da ciki muke yanzu wallahi kauri da yawa yawa cikin ruwa suke eh, ya kamata ainihin a ciccire hakkin na gyaggyara a ta tsaye alhaji allah a gaskiya wurin shi a bukatar taimako na al'umma na cikin garin birnin kwani a hallara wajen taimaka ma 'yan uwa wanda suke kwanci a samu a bunƙasa cire hakin nan a samu al'umma zama da dama ɗin biyu a samu a zama bayan allah da suke kwanci salisu kasim allah waɗanda bayan allah da a cikin ruwa ya kamata a ce an kawo tihohin na ƙasa mu rinka kwaso su mu kawo mu zuba mu dan gani ko a ana al'amarin Allah zai yi da bawan shi muna dai roƙon ubangiji Allah shi san muna ruwan ga haka gaskiya muna ganin tausayin yan uwa ga sunan ta cikin ruwa kwanci an kabari arba'in wallahi cikin ruwa na suke to suna ma Muhammad Shehu mu wadata yan to lalle wanga al'amari da manka taho mun dai wasu kotun da saboda mutane sun kasa kaci wanga al'amari gida na na kowa ya kamata wanga al'amari da Allah ya riga ya kawo kawo saboda Allah na riga ya kawo shi kenan mutane ya kamata su to su ba da himmar su mu taimaka ma wanga al'amari tunda ruwan ta karuwa na suka yi ta tahowa na suka cikin kushiyu su hawa na suka ta yi ciki kenan kushiyu da dama sun hada kenan kowane ya toshi kana shi gudunmuwa don mai rayuwa sai ya zaka wanga wuri sai an kashi wanga wuri ko nan ko wani wuri kenan kaji al'amari ya riga ya samu kenan ya kamata mutane su ba da hanzari su taho a taru tunda wanga al'amari sai dai a mai shiga Allah tunda duwa da an kai hurin ba gyaruwa zai yi ba ruwan dai sun yi dama a baya bayan nan ko da yake ma'aikatar duba yanayi ta ce akwai sauran ruwan sama da yarda Allah Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.